أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna sha ɗaya ga watan rajab hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da shida ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka a al'aqidatu tahawiyya sharhun na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ta'ala wannan shine na ne da 24 a gabanin mu fara ina gaba laifi don muyi tsokaci a kan abin da ya taso ko yake tasowa a bayan can ma dai an taɓa yin wannan tsokaci don gane da abin da ya shafi masu da'awar hakika masu da'awar allanta bawa ko kuma masu da'awar wahdatul wujudi cewa komai allah ne duka dai da'awar da ya ce da wanda zai ce wani Allah ne da wanda zai ce komai Allah ne da wanda zai ce Allah yana sakowa halin hudur kenan ya shiga cikin bawa bawan ya zama Allah duka ne da awa ce ta kafirci kuma ta bata to dukkanin muna kana da abin da ya taso cikin satin da ya wuce na irin masu wannan da'awar sun kara motsawa sun kara fitowa tare da yin fatanci ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har abin ya kai kokarin wasu matasa sun yi kokarin su dau mataki a hannunsu ta ganin sun rushe gidansu ɗaya daga cikin wanda suke ganin shi wannan abu dukkanin mun ga wannan hoto da yake kewayawa a cikin social media musamman whatsapp na yadda suke kokarin rubuta gidan da abin da ya kama da wannan kuma daga baya wani ya turo min wasu maganganu na irin waɗannan saboda na bayan na ga wannan abin da ya kokarin ya faru a cikin gari to gabanin kai hukunci yana da kyau ka ji me aka yi mai aka faɗa to na nemi wani ya turo min don ƙara tabbatarwa kuma ya turo min irin maganganun da suke a gurin nasu a wasa maganganun suna da nauyi da yawa suna da nauyi wasu ma ba za mu iya faɗa ba ko mu iya sawa wasu kuma ba laifi don mun kunna saboda babin tambayi ila sa mana ko ɗaya ko biyu daga irin wannan maganganun buji abinda aka turo suke faɗa wasu ne ba ko zai yi bari mu gwada mu gani wallahi billahi azimu barin cire gaba daga gidan nan sai dai mu kai na rantsi da girman Allah ban kama annan Muhammadu ba gausu kuma zan riƙe kuma ka je lahira mu ga zaka ga annan Muhammadu wallahi shi Ibrahim za a gani na rantsi da girman annan Muhammadu da kake takama da shi shi Ibrahim za ka gani wallahi duk abin da aka ce annan Muhammadu da ka faɗa zai shi Ibrahim din ne yake yi din kuma wallahi ba zai yi shi ba shi wuri wallahi wallahi ba zai kama annabi Muhammad ba yau zai kama kuma duk abin da aka ce annabi Muhammad zai yi a lahira shehu ne zai yi kuma a lahiran ma shi za ka gani ma'ana shehu za ka gani ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za ka gani ba wannan ɗaya ne daga cikin irin maganganun da aka turo akwai wanda yake cewa shi kansa ita shirka da ake magana a ai maza Allah ne yazo da ita ne babban shi ne babban mushiriki. to lokacin da waɗannan maganganu kanto a baya a malamai da ɗaliban ilimi da yawa sun yi tambihi akwai talata da na gabatar mai hakika hakikanin hakika wadda a ciki na yi ƙoƙarin in faɗi tushen ita wannan aƙidar bayan ta kuma a ko da na yi a garin kaduna mai suna ilimin shari'a da hakika ita ma a ciki dai na fito da irin wannan aƙida din to a jiya muna tare da wasu daga cikin malamai na tijjaniya kuma yadda na ji suna faɗa kuma na ji a rediyo suna ta ƙoƙarin yin jawabi da barranta kansu daga waɗannan masu wannan aƙidar hankalinsu ya tashi fiye da yadda muke zato gaskiya saboda su masu wannan aƙida za ka je kai tsaye ba sa raba kansu kowa sai da shehu ibrahim yas da inda za ka same wannan aƙida za ga magana shehu shi? ko ka zame shi da hoton shi ko ka zame shi da maganganun shi ko ka same shi yanzu kamar yadda muke ji wanda yana cewa ba zai rike kowa ba shehu zai rike ko a lahira kuma komai aka je ma shehu ne zai yi kuma ko kai ka je lahira da zai ta zaga annabi annabi za gani ba shehu za su gani to wannan sa hankalin su ya tashi matuka suna ta kokarin su ga sun barantar da kansu har ma sun je gidan sarki a jiya bayan mun rabu ji a wata kafar yada labarai an hira da wanda daga cikin su yana faɗar barrantar su daga waɗannan masu wannan munguwar aƙida babu ko shakka abu ne mai kyau idan mutum yana sanna da sunanka babu laifi ka barranta da kanka ba ka tare da shi kuma a babin adalci duk wanda ya fito ya barranta kansa daga wannan aƙidar ko da yana tijjaniya ko da yana bin shehu kaulaha inda ya barranta kansa ya nuna ɓacin ransa ya kajirta su to a baɗin adalci ba mu da wani dalili da shi za mu laƙaba mai wannan abin amma kuma a gefe guda wannan bai hana in mun zo karatu in mun zo faɗakarwa mu ce ga daga inda abin ya fito cewa inda abin ya fito daban shi kuma wannan tun da ya wanke kansa daban kamar yanzu yadda muke gani ne kai wanda tun da boko haram ta fito suke ta kokarin su ce ahalin sunna ne ko kuma wani inda muka je bayani muna ta ba kidan bace ba manhajin ne ba tafiyan bace ya kaji wanda yace mutu ne to ya kawo dalilai in ba ka da dalilai da awaki da awa kuma in babu hujja ta zama ba ta da karfi to sai dai idan mutum yana da inda littattafanmu da muka rubuta wannan aƙida ko muka tabbatar da ita to sai ya kawo ya faɗa sai a fi gamsuwa da shi to haka su ma da sun barantar da kansu ba za mu kudin gora ba mu ce duk su ne amma wannan zai hana gaskiyar magana a baɗi inda matsalar take daga inda ake samun ka gaskiyar magana wannan aƙida a cikin aƙidun su ba yake kamar yadda a cikin waccan lacca na yi bayani lacca da ne mai suna hakika nan hakika na yi wannan bayani wannan aƙidar a ciki take cikin subanci take a tsobanci akwai wanda ake kira gautu waɗanda ake kira gautu gautu ɗin nan matsayi ne da yake yana yin aiki irin na Allah idan mutum ya kai gautu yana zama yana yana yin aiki akwai kutubi wanda suke kira aqtab akwai abdal akwai autad duk waɗannan matsayi ne a gurin su na matakan shi wannan a shugabanninsu kuma kowane matsayi na agaya ma irin aikin su za ga ba bambanci da aiki na Allah in har ka yadda wani zai taka wannan matsayin na gau ko ya kai matsayin kutubi ko autadu ko abdalu abdalu guda arba'in ne suna ce autadu kuma in ban manta ba guda hudu ne sannan kutubi shi kuma matsayi ne daban sai gausi waɗanda waɗannan su ne suna iya shayarwa shayar da ruwa saukar da ruwa da yin da da kashewa da rayawa da duk wani abin da Allah yake yi kuma a gurin mai wanda ya kai wannan matsayin to za a kira shi da shi kuma za a yi wannan wannan ilimin hakika din a rubuce yake a gurin ku mun sha baɗa mun sha maimaitawa yanzu misali misali za mu bayar na na yadda yake a cikin littattafansu in ka duba littafin kashiful ilbas an faida ta khatmi abil abbas wannan littafi na kaulaha ya ce wa amma wadi'uhu shafi na 41 wa amma wadi'uhu wanda ya sanya wannan ilimi ya kirkiro shi ko ya zo da shi ai ilmu tasawuf ilmin subanci fa huwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne sallallahu alaihi wasallama shi ya zo da shi allamahu Allah lahu bil wahyi wal ilham Allah ne ya sanar da manzon Allah wannan ilimi ta hanyar wahyi da ilhama فنزل جبريل عليه السلام أولا بالشريعة فرقا لمري ملائكة جبريل ياسو قد شريعة نيغا منزان الله شريعة شيني ونن أبنى مكي كانت تانا علم القرآن للسنة na halal da haram na ayi sallah ayi azumi ayi zakka abi manzan Allah na kada ayi shirka kada abi shedan kada a hada Allah da wani wannan shine ilimin shari'a gurin suka ce wannan Jibrilu ya so da shi ga manzan Allah falamma taqarrarat da shari'a ta tabbata nazala saniyan bil haqiqa sai kuma zo sai kawo haqiqa ga maza Allah bayan shari'a ta tabbata fa khassa biha ba'dan duna ba, shi ilimin haqiqa sai maza Allah ya gaya wasu bai gaya wasu ba kun ya raba abin biyu ko shari'a ita ka fara saukarwa bayan ta tabbata sai haqiqa ta zo wannan ba a cikin littafin shehu idan ka koma cikin jawahirin ma'ani juzuyi na ɗaya sha biyu na sha biyu akwai inda ake faɗaitar da ke kai muridi ka nemi wannan ilimi na hakika ga shi yana cewa wa kana shaykhuna ash-shaykh Muhammad al-Maghribi ash-Shazali rahimahullah yaqul yace malamin mu ash-shaykh Muhammad al-Maghribi ash-Shazali yana cewa uquluq tariqa sadatika min al-qawmi ka nemi tafarki hanya ta shugabannin ka min alqawmi a gurin mutanen sune su baye in ka tashi nema hanya ta barke na mutanen ka nema a gurin wa in qallu wa in ko da su kadan ne wa iyyaka wa jahili jahilin bi tariqihim kada ka bi hanya wanda suka ta hanyoyin su baye wa in jallu ko da sun daukaka wa kafa sharafan li ilmi alqawm ilimin waɗannan mutane su su baye anan yana nufin ilimin haƙiƙa ya ishe su ɗaukaka ya nuna maka ilimi ne mai ɗaukaka ƙaunin musa alaihi salamu lil maganar da annan musa ya gaya wa qadir hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda domin suna kama hujja cewa ilimi abin da ya saskace ilimi bai ne akwai ilimin zahiri da batini akwai ilimin shari'a da hakika ilimin zahiri shine ilimin alkur'ani da sunna akwai ilimi na shari'a shine ilimin alkur'ani da sunna akwai ilimi na batini shine koyayyen ilimi shine wannan da muke ganin hakika shine kuma abinda suke kira ilimin ma'ana zahir batini shine kuma suke kira ilimin hakika to me dalilin gona cewa ilimi gida biyu ne suke ke, eh, khadir waliyi ne su a gurin su khadir waliyi ne kuma bayan kasancewarsa waliyi sai aka ce annabi musa ya je gurin shekaratu da annabi musa ya je sai ya ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusula shin bana bi ka ba ina neman izini in bi ka ka koyar da ni shiriya daga cikin abin da aka koyar da kai sai khadir ya ce zo mu tafi kamar da kissa ce cikin suratul kahf suna tafiya suka je bakin ruwa sai ga jirgin ruwa a riwayar hadisi kyauta ma aka ɗauke su da kajir da annabi musa ba a karɓi ko ba ma jirgi suka ce ku zo saboda sun san kajir ana tafiya cikin jirgin ruwa sai kajir ya ƙula jirgi da ya ƙula jirgin sai annan musa ya mai inkari suka ce nan suna son su gaya maka ilimin zahiri da na shari'a ya ilimin zahiri da na hakika ilimin batini da na zahiri shi annan musa yana da ilimin zahiri sai khadir yana da na ne da yi lokacin da khadir ya rukuza ya huda wannan jirgi yi wa jirgin aibi sai annan musa da yake da ilimin zahiri ilimin shari'a sai mai ikali ke ya za ka huda jirgi don mutane su nitsi ka zo da mara kyau sai ce ba na ce kada ka tambaye ni ban ka gane abu sai annan musa ya bada hakuri aka ci gaba da tafiya kamar da alkur'ani ya bada labari da aka yi gaba suka tarar da yaro Khadir ya kashe yaron ya annan Musa yake ce a qatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs ya za ka kashe rai tsarkakakka ba da wani rai ba ba da haƙƙi ba kai ka zo da abu mai muni suka ce kun ganin shi da ilimin zahiri yake amfani shi wani ilimin batini da aka yi gaba bayan ya ce masa to ai na gaya ma an ka kara tambaya ka za ka rabu da ni aka yi gaba ka ja ka wani gari suka nemi a basu masauki a matsayin su na baki ba a basu masauki ba katanga za ta faɗi sai kadir da annabi musa ya ce annabi musa zo mu gyara katangar da suka gyara ta suka daidaita ta nan ma annabi musa ce to ai wannan aiki da kai ma an kaga dama sai ka ce a biya ka daga nan suka rabu sai kadir ya zo yana annabi musa bayani jirgin da ya ga na huda shi na wasu miskinai ne suke aiki da shi a kan ruwa idan na bar su gaba akwai wani sarki shugaba mai karfe azalimi da in ya ga jirgi mai kyau yana kwacewa to sai ne mai aibi saboda zo su wuce kada ya kwace mu. yaron da ga kashi kashe iyayensa a mominai ne amma shi iya girma zai rinjaye su koma kafirai to ko da sai gabirci gwara sun shi gaba daya katanga da na tayar akwai dukiyar marayu a karkashi idan na muka bata ba da dukiyar za ta fito za a kwashe ubangiji ko yana so su girma dan dukiyar su amfani da ita shi ta na tayar da ita wannan shi ne abin da za su yi hakuri to a nan sai su ce maka ilimin zahiri ne da baɗi ne ya haɗu shi za su ce shi mai ilimin zahiri mai ilimin shari'a kullum faɗa yake da mai ilimin hakika saboda za ga yi abu a zahiri ne da kyau amma ba a baɗi ne mai kyau ne ga misali to wannan ka koma ƙarƙashin wannan ayat tafsirin qurtubi za ga yayi raddi شيخ الاسلام ابن تيميه cikin الفرقان بين baina الرحمن واولياء wa يا ya ما نبي malamai da dama sun yi akan wannan gaba musamman zo suka tafsirin wannan ayoyi suka ce da abin da kadiri babu wani abin da yake boyayye shi yasa da ya bayyana nan Musa shikenan kuma tambayar da mamakin ya wuce kuma yanzu kuma da kuka je dalilan sai kuka ji ba wani abu mai matsala mutane da jirgin su idan suka zuwa kwace gaba daya amma aka yi mai dan aibi za a kyale ya wuce kamar kai ne da motar kala biyayya in ka wuce gaba wani zai kwace ya mai kyau sai wani sa kusa ya karkata yadda in bai ya ga bencin bai da kyau zai ce wuce ai in ka san da haka ma da kanka zaka ce ai mun me ya bade ne a ciki babu haka nan da su zama kafirai su mutu su shiga wuta gaba ɗayansu wani sauran su yaron a nan cikin mu da yake fatan Allah ya bashi ɗan da zai mai da shi kafiri me bayan Allah ce ta rabbana hamlana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama me ba dai a ciki haka nan katangar da ya tayar dukiya ce ta marayu shi ma da Musa da ya sani zai yi to amma su sai to shine anan shi mi wannan malami yake cewa ya ishi girma ga ilimin batini fadin annabi Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda wa hadha a'zamu dari nayi wannan dogon bayanin da idan wani zai ce to ai ba inda suka ce ino ba dai yana to bare ka ji sai ce wa hadha a'zamu dalili wannan ba zai girman dalili ne ala wujubi talabi ilmi al-haqiqa a bisa cin neman ilimin haqiqa kama yajibu talabu ilmi shari'a kama yajibu talabu ilimin shari'a kamar yadda ya waje ka nemi ilimin shari'a kun ga ya baɗi duka ilimin guda biyu ko sai ce wa kullun an maqamihi yatakallamu kowa bai yana magana ne a matsayin da yake mai ilimin shari'a yana magana kan matsayin da yake mai ilimin hakika yana magana a kan matsayin da yake wannan misalai na babu guda biyu to gaskiyar magana in ana son a yaƙi waɗannan aƙidu sai an yaƙi wannan tabarki amma duk wanda ya barranta kansa daga abun to ba za ka ce dole ka ce dole shi shi ne ba amma in dai suna so su yi yaƙi abin yaƙi na hakika su fito su barranta daga waɗannan maganganu da waɗannan da littafai wannan ba misali ne na baku misali ne tsaya akwai abuwa da yawa irin su alhaƙiƙatul muhammadiyya da suke magana duk wannan ne irin tarbiyya da suke yi tarbiyya ta azkar da can shekarun ba masu wannan abu ba yan hakika ake kiransu ba yan azkar ake kiransu tarbiya ce ta azkar da in mutum ya yi ta ni na san ko ba ni ba ma mutane da yawa sun san wanda sun yi wannan da farko akwai malamin da yayi wannan ya kai matakin ya yi wannan tarbiya ya kai matakin da ya fara ganin komai Allah ne daga ba Allah ya taimake shi wani malami yana faɗa ce abin da ya sa shi ya gane ma wata wahala ya shiga sai ya kiran shehu shehu ne bai zo ba da kiryan kubuce tun daga nan ya fara shakka saboda a tunanin shehu ya fi karfin ka kira shi a irin wannan matsayi bai ma'ana abba to shi ma da Allah ya shirye da shi sai Allah ya dauke taimakon Kusan san da Allah ya nufin ya tafi sai a taimake shi din kuma sai dauka shehu ne da haka sai Allah ya rike taimakon kuma wanda ya sa sai tunani sai ya bar irin wannan to akwai waɗanda suke cewa ai kuna inkarin ilimin batsini ai shi ma shekul islam ibn taimiyya ya tabbatar da ilimin batini ce eh ibn taimiyya ya magana ilimin batini amma ba shi ne ilimin batini a gudun su ba eh, ba ba wani dodorido da wani zai yi ce ai ibn taimiyya ce kaza da mai ibn taimiyya tana na hannun mutane ibn taimiyya ya tabbatar da ilimin batini amma wani ilimin batini shine ilimin da ya shafi zuciya na gyara zuciya na tawakkali na tsoron Allah na ikhlasi na raja'i na kau wannan amalin kulub su yake magana ga magana shi yana cewa idza urida bil ilmi al batini al ilmu alladhi yubtilu ko yabtulu an akthar an nas idan ana da bin ilimin batini ilimin da mutane da yawa ba sani ba wanda yake buya daga mutane au an ba alaihim ko kuma daga wasu mutanen banda wasu fa haza ala nau'aini ilimin baɗini kala biyu ne inji ibn taymiya ahaduhuma na farko batilun yukhalibu zahiri. zahir baɗi ne da ya saba ilimin zahiri wanda shi ne su ba suke faɗa wasani la na nabi ilimin ne da bai wa abin da yake na zahiri ba fa amma al-awwal na farkon ilimin ne da ya saba zahiri fa batilun ba ta can ilimi ne fa da a ilman batinan wanda ya da wani ilimi koyayye na batini ilimin hakika aw ilman bi batinin ko ya da wani sanin wani batini wa zalika yukhalibu ilmu yukhalibu al-ilm kuma ya saba ilimi na zahiri kana muftian wannan bai laifi ne wannan bai daidai ba bai laifi ne imma mulhidan zindiqan ko dai mulhidi zindiqi wa imma jahilan dhallan ko jahili matacci wa amma sani amma ilimin batinin da bai saba na zahiri ba ba huwa bai manzilatil kalami fil ilmi zahir sai da yake da ilimin zahiri sai da yake da ilimin zahiri wa kad yakunu haqqan wa kad yakunu batilan yadda ilimin zahiri zaka iya kuskure zaka iya daidai haka wannan ma ilimin kun ga anan ya ya kasa gida biyu ko ku ka ga wanda zai zo ce ibnu taymiya ya ce ya jira baɗi ne. ko yana da irin wancan na na subaye to gaskiya ya ya zalunci ibnu taymiya ko bai sani ba wannan magana ta ibnu taymiya tana cikin majmu'ul fatawa na manta ban sa juzu'in ba shafi na 235 yawanci dai a juzu'i na goma yi wannan maganganun ga kuma inda yake cewa shi kansa ibnu taymiya ya ci gaba da cewa al-ilmu zahir ilimi na zahiri ba huwa zahirun yutakallamu bihi wa yuktab shine ilimin da yake bayyane ana faɗa ana rubuta wa qad dalla ala zalika alkitabu wa sunna wa kalamu salaf wa atba'uhum alqur'ani da sunna da maganganun magabata din sun nuna wannan amma bal ghalibu ayatul qur'an huwa min hadha alilm galibin ayatul qur'ani ma akan wannan ne fa inna allaha anzala alqur'ana shifaa'an lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin shi Allah ya saukar da alqur'ani dan waraka ga zuciya da shari'a da rahma ga mu'minai bal hadha al-ilmu huwa al-ilmu bi usul ad-din wannan ilimin zahiri shine sanin ilimin addini fa inna i'tiqad al-qalbi aslun li qawl al-lisan abinda zuciya za ta kudirce shine asali na maganar baki wa amalul qalbi aslun li amal al-jawari aikin da zuciya za ta yi na kudiri shine asali na aikin gabbai wal qalbu huwa malikul badan zuciya kuma ita ce shugaban jiki wa man lam yakul lahu ilmun bima yuslih batilahu wa yufsidahu wanda bai da ilimin abin da zai gyara mai batini da abin da zai gyara zai bata zai gyara mai batini da abin da zai bata mai batini bai da wannan ilimin walam yaqsid salaha qalbihi bil iman kuma bai kokari ya gyara zuciyar shi ta hanyar imani ba wada fi nifaq bai kokari ya ije wa kansa munafici ba kana munafiqan wa in azhara al-islam sai zan munafiq ko da ya bayyana musulunci anan ma'anar ibnu taymiya yana bayanin ilimin zahiri ga yadda yake kuma shi wannan ilimin shi ne asali daga abin da yake cikin zuciya da sauran maganganun shirye da dama wanda suke nuna ba irin wannan ilimi yake magana ba waɗannan mutane masu irin wannan munanan aƙidu an same su da yawa kuma matakai aka ɗauka da dama tun a wancan lokaci wanda shi ne ya sa aka samu ma'ana ta da gare su lokacin da irin masu wannan aƙida suka bullo akwai matsayin da malamai suka ɗauka wanda shi ne waje ba a yanzu a ɗauka don maganin waɗannan abubuwa din abu na farko shi ne dole a samu tunatarwa da karantarwa da ilmantarwa ta alkur'ani da sunna kyakkyawar ilmantarwa ita ce tafiyar da gurɓatacciya wannan dole ne malamai su tashi karantar da tauhidi karantar da mutane addini ingantacce abu na farko kenan abu na biyu dole sai an samu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wanda a wannan babin hukuma ma tana da cewa a ciki cin wancan na baya da yin irin wannan wanzanin ba wani mataki da aka dauka na zahiri in ma an yi dai to al'umma ba sani ba ya kamata a ce wanda yi wannan a gari kamar Kano wanda gwamnan Kano ba a yi wanda ba musulmi ba wanda ya musulmi ne mataimakinsa musulmi ne kwamishinoni za ka tara musulmai ne mutanen gare ka saka shi tafa'in da biyar ko da shida ko da bakwai ko da takwas musulmai ne da haka duk wani abin da yake daidai da musulunci ba wani wanda zai mori in kawo zartar da shi to amma za ka samu ba su damuwa da irin wannan abuwa ne ba su damuwa gaskiyar magana ba su damuwa duk lokacin da aka yi irin wannan in ka ga an ce an kama wanda yi to ana jin tsoron kan mutane su bore ko wani abu sai a ji a ɗan kama shi a ce yana hannun hukuma shi ke nan daga nan magana ta shiriri ce kuma a sake shi wanda kuma gaskiyar magana suna da abin da za su iya yi Su wanda yake gwamnan kano ya ce maka ba abin da zai iya yi akan waɗannan masu zagin allah da sa karya yake kowaye ya faɗa karya yake mutane nawa ne akan siyasa ake batar da su abokin adawarsa ne ya batar da shi a na mutum a rasa su wanda suka batar da yi sun sani mutane nawa ne a kan wani yanzu akwai wanda ya zagi wani mai mulki shekara ɗaya ka ja ka rufe shi a gidan yari ana ta neman kamun kaba a yafe mai zagi ya yi da cin mutunci ya kai ƙara aka ribe shekara guda to da mu da alƙalanmu da gabaninmu muna da wanda ya fi annabi ne sallallahu alaihi wasallam to me yasa ba za a yi wani abu ba me yasa in kai a matsayinka na gwamna in ka tura wanda ya wannan abu ya tabbata yayi in ka tura abu ya kashe shi kai laifi kai laifi ba in ba za ka iya tana ganin a constitution ko a menene ba za ka iya sa a kashe shi ka tura ko ya kashe shi mana an kashe dan banza me yi na wani abu ni ko kai da muke baran guda mune ne baya halatta mai wannan bai halatta mai ɗoro ka ba kai mai mulki ne ba ma za a sani ba yadda yake tura a kawon ma da wanda ya dame ka ka tura a kawon da shi mana a neme shi a rasa ba hanya ba ce yasa na ce duk wanda yake mulkin Kano yake ba ba da abin da zai akan wannan karya yake ƙarya yake wallahi in ni ne in har ba zan iya yi a ba zan tura a kashe shi kunga in ina tsoron duniya a yi min ca a yi kaza to ba wanda ya sani kuma a gurin Allah na yi daidai inda ni ne mai mulki kuma na sa an ambata kuma duk wanda ya tashi ji labarin walatin nan da dama an kashe yadda shi za a inda kowa zai gani inda kowa zai gani ina ma 'yan sanda zo su yi rubuce-rubucen su jin na karya din mun san karya suke yi mu dai bukatar mu ya zama izina in gobe wani aka kashe shi jibi wani aka kashe shi za su dina amma mutum ya yi shi kenan sai a ce a yi za a ɗau mataki shi kenan sai a shiru sai abin ya wuce ya za su dina kuma wannan kaɗai ya ishi bala'i ya samu al'umma wannan yanzu cutar da muke gani ta damu duniya ko ina ta firgita duniya aibuwa a gurinmu musulmi a duk musulmi ba wanda ya sa alkur'an da hadisi ya san tasirin zunubi ne na mutane Allah yana aiko da ayu ne don ya ji hankalin ba ke sa mai imani mai tsoron Allah yanzu abin da zai ce ma mu koma ga Allah mai yi tuba mai yi istighfari jahili ne zai daga cewa ba wani nan kaza da kaza ai a kuma dama hukuma ta zo Allah ya aiko hukuma tana hada wanda yi da wanda bai ba dan ta shiga kasar saudiya ko ta shiga kasar iran ko ta shiga kasar najeriya ko ta shiga kaza wannan ba yana nuna wa hukuma ba ce allah ne hukuma allah ta zo tana iya haɗawa da wanda ya da wani shi sa aka ce in kuka ga ana yin ba daidai ba ku hana dan kar abin ya zo ya shafe ku wata ko bai na tallatu tu siban nan zalamu minkum khassa to amma gaskiya masu mulkin suna da rori a wannan bangaren mu iya abin da za iya yi mu faɗa mu karantar mu ce ba kyau sauran mutane ma iya abin da suke Allah wadai dan ba daidai bane mutane su ɗau doka a hannunsu ba daidai bane saboda buɗe kafar ɗaukan doka a hannu ita kuma wannan sharrin da zai biyo baya ya wannan dan sai a waye gari kowa yana kashe wanda ya ga dama yake kaza yi amma ita hukuma tana da hanyoyin da za su bi daban-daban kamar yadda na buga mana misali a yau din nan akan siyasa an gwamna ba san ka in kashe ka ake so sai a kashe ko ba abin da za yi to dan mai in har suna iya irin wannan akan kuma abin da ya shafi addini ba za su nuna kishin ku ba kuma shine kadai zai magani to da haka bayan karantarwa da ilmantarwa wanda malamai za su yi da ɗaliban ilimi to abu na biyu sai an tashi da wajibul amri bin ma'ruf wan nahyi nan munkar kuma ya fi ƙarfi a wannan gurin ya fi ƙarfi a hannun shugabanni ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana cewa inkaru hazal munkar inkarin wannan banna ta komai Allah ne ta wani Allah ne asari bi kasirin musulmi wadda ya ke tafiya cikin musulmai aula min inkari dinin yahudi wanda tsara ya bi kai inkarin kiristanci da yahudanci dan me yace zai raye yadullu bihi muslimun musulmai ba za su ce da wannan ba yau da wani kirista ya fito in yi wani abu na kiristanci ko da au mai musulmi ba zai rutu da shi ba sai ma ya ce ai ƙarya yake sai ma ya ce ya za a bar shi yana yi amma waɗannan ba suna ɗiba mutane da sunan addini lafiya ba wa aqwalu haula ibn taymiya ce musamman maganganun irin waɗannan sharrun min aqwali yahudi wan nasara ya fi maganganun yahudi da nasara sharri nasara da suka tashi suka yi Allah ɗayan uku ne ko kuma suka ce Allah uku ne annabi Isa da babarsa da Allah kaga sun take ce waɗannan gwamnati ce kowa ma Allah ne wanne ya fi kafirci wannan da suka ce kowa kare da alhazir da dan ba komai fa yajibu bayanu ma'anaha wa kashfu maghzaha liman ahsana zanna biha da haka wajibi ne a fito a bayyana mutane wannan abu mara kyau to da haka anan ina jaddadawa shugabanninmu in masu kishin addini ne da san Allah da manzansa to ga inda za su nuna wannan kuna da damar da za ku yi ku hana wannan in ma duk kana jin tsoron waɗansu abuwa in an a sama shi aka ja a garkame shi aka manta da shi ba shi kenan ba an huta in za ka je yanzu gidan yaran hali gidan birtin ka za an nuna ma mutum wani laifin da ya bai kai ya ka bayan shekara goma wani yana jiran shari'a wani shekara biyar wani shekara hudu kuma abin da ya bai kai ya kawo ba saboda bai da gata an an tura shi kenan su ba alƙalan sai sun ji tsoron Allah duk alƙalin da yake musulmi aka yi ma irin wannan mai laifin kai yi buzu-buzu ka kyale akwai ranar za ta ji a gaban Allah dama manzo Allah ya mana alƙalai uku ne guda biyu yan wuta ne guda ɗaya ne dan aljanna alƙalin da ya san gaskiya ya aiki ne ta dan aljanna alƙalin da ya san gaskiya ya aiki ne ta dan wuta ne sai alƙalin da yake bai san gaskiya ba jahili ne kuma yau mutane hukunci dan wuta ne to yawancin alƙalai suna gida biyu yawancin sai kaɗan duk alƙalin da aka yi mai irin wannan aƙida kuma ya tabbata yana da wannan aƙida kai wani mulmulu kai kai kyale dan ka daɗa wani rai ba ku da Allah zai tsayar da kai kuma ka kayi musharaka duk da ya fito ci gaba da wannan abu yi tarayya a cikin shi kayi tarayya a cikin wannan zunubi da zai da zai sannan abu na uku maganin wannan abu dole sai an raya aqidatul wala'i wal bara wanda wannan aƙida ‘yan boko aƙida ba sa san ana maganarta wala ka so wanda ya so Allah bara ka ki wanda ya ki Allah ka so mutum gwargwadon imanin sa ka kishi shi gwargwadon zunubin shi in musulmi ne mai sabo ka so shi da imanin shi ka kishi shi saboda sabon shi in kafire ne ka kishi shi dole ya zama kana ƙin shi shi yasa Alƙur'ani ya ce ba za mu taɓa sanya musulmi ba amma na ja'alul na kal mujrimin yadda yan boko aƙida ba sa so sai ai wannan ana sa kabilanci kaza da kaza dole ne a nan kai kabilanci in dai kabire ne mutum ba daidai ke da musulmi ba yadda zai ma kyakkyawan mu'amala yadda zai zo na da kai iyaka akwai inda shari'a ce ma iyakan mu'amala da za ka yi da shi ya halatta kai tsaye da tsayarwa da shi ku zauna lafiya ku gaisa duk wannan mu'amala ce amma a zuciyarka ka ji kana kin kafircin da ke tare da shi ka ji kafircin dan uwanka musulmi duk irin cutar shi duk irin zalincin da musulmi yake sari wannan mai amana ne wannan mai haƙinci ne amma musulmi ne to a gurin Allah ba ɗaya suke ba ba ɗaya suke da arne ba dan ba kafir ba zalimin da ya arnaci to dole sai an raye wannan aqida din mutane su ji suna kyamar wanda yake kin Allah suna kuma san wanda yake san Allah kuma yanzu za ga an zo an gina wala'i da bara'i kan wasu abuwa ba su ya kamata a ɗora mutane a kai ba yanzu masu wannan abin da ake gina mutane a kan in ka je da yawa daga cikin zawiyoyin da ake ko, kurin abin da ake gina mutane shehu inda ya mutu na son shehu shi kenan shi shi naka ne wanda kuma yake in kari ko zai ce shehu bai daidai ba makiyinka ne a kan shi a gina wala'i da bara'i yanzu wannan abin abin da ya fito wani wani wani wani yaro yana nan shayar da yana ta kashe ni ka a taɓa shehu ibrahim ka a taɓa in aka taɓa shehu za mu tashi hankali shi abin da ya dame shi kenan yadda yake ta kumfa yake ta nanatawa yana yin bidiyo yana saki kada a taba kada ku kuskura ku yan izara kada ku kuskura in kuka taba mana shi kurin tunanin shi tunda sun ambace kada kada a taba shi kurin shi bai da kashi a gida wa zai taba shi ba wanda zai kula shi in ka ji an taba shi yi abin da za a taba ne in bai yi abin da za ta ba wanda zai ba shi bane kadai kadai shi da aka taba yi suna nan da yawa suna nan da yawa hatta na kun suna nan da yawa amma da yake ba su da irin waɗannan maganganun ko ma in suna da ku ba a karanta su a yi taɓa su kuma mun taɓa jin wani ya fito yana danganta kansa gare su saboda ko da suna da maganganun ba a karantar da mutane maganganun wannan ake karantarwa to dole wala'i da bara'i ya zo ya gina akan abin da yake na gaskiya ya zama ana yin wala'i da bara'i akan abin da yake na gaskiya ba kan wani abu daban ba kada jina soyayya ka kan kullum wannan aina wani ai wannan kaza ne ko wannan dana ne ko wannan marata Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum Allah ce ba za ka taba samun mu'minai ba suna kan wanda ya saba Allah da sa. ko da iyayensu ne ko ƴaƴansu ko ƴan uwansu ko mace to dole ne sai an raya wannan aqidar a cikin zukatan mutane ba yadda za a hada musulmi da arni a ce ɗaya suke musulmi daban arni daban to dole mu'amala za yi amma kuma akwai inda ba za a taba yin daidai ba sannan irin waɗannan mutane masu irin wannan aqida a bayan malamai sai mutu hukunci da kafirci kamar irin su Abu Yazid al-Bustami da yawa malamai sun kabir dashi a hallaj zunnonin misiri da wasu daga cikin irin waɗannan suna nan da yawa irin sa alhakimun tirmidhi alhassan ibn makke a subaihi da sauransu a ƙarni na bakwai da irin su ibn arabi suka zo ibn al-fari ibn sab'in duk malamai sun kafirta irin waɗannan suka yi cewa kafirai ne wasu ma kamar yadda bayani zo kashe su akai dole ne su ma yanzu musamman wanda abin ya ba su zo su kafirta mai wannan akida da kuma duk wanda yake tallata wannan akida yanzu abin da zai baka sha'awa Za ka tarar malamai ba su wata wata ba wajen bayyana kafircin irin su ibn al-arabi saboda maganganun su yanzu alqadi zainuddin al-kattani zainuddin umar ibn abi al-hazm bin bin abdurrahman al-kattani yana daga cikin malaman ah, shafi'iyya an haife shi alqahira shekara ta 653 ga abin da yake cewa qauluhu ai ibnu arabi yana nufin ibnu arabi magana ibnu arabi al-haqqu huwa al-khalq haka ibnu arabi yake ta al-haqqu huwa al-khalq Allah shine halitta wa huwa qawlu mu'taqidil wahda mu'taqidil wahda Imam al-Kattani ce wannan magana magana ce ta bi aqidatu wahdatul wujud wa huwa qawlu qawlu ka aqwalil majalil ce wannan magana ce irin maganar mahaukata bal asabu min hadha ya fi ma mahaukata shirme lil ilmi daruri bai anna sani'a ghayru al-masnu domin abu ne sananne wanda ya halitta ba shine halittar ba ba da za Allah ya zama shine halitta wa man saddaqa al-mazkura fi hadhihi al-umur aw ba'dha mimma huwa kubrun yakfur duk wanda ya gaskata ibn arabi kan wannan magana ko irin sashen wannan magana irin waɗannan al'amura wanda kafirci ne mutum ya gaskata shi aka shi ma zama kafiri amma abin mamaki su waɗannan ba su cewa waɗannan yara ba tare da musu ke ba kaza kuma ya kaji suna yabon waɗannan za ka ji mutum ya ce kafirai ne yaran nan abinda suka yi ba daidai ba ne ba tare muke ba sai kuma ya zo yana yaban hallaji kuma hallajin nan shi ya kama wannan abin mutanen zamanin sa malaman zamanin sa gaba ɗaya suke fata wanda ya halatta a kashe shi aka sa kuma takobi aka sare shi kuma yanzu ka zo ana irin maganganunsa ka kafirta masu irin maganganun shi kuma ka yabe shi kaga an yi shirme kenan ba cin ba kafa kafa baya sharabuddin zawawi al-maliki sharabuddin isa bin mas'ud al-zawawi al-himyari daga cikin malaman malikiya ne an haife shekara ta 664 ga abin da yake cewa akan littafin fususul hikam littafi ne na ibnu arabi yana cewa mata dammana hu hadha tasnifu abinda wannan littafi ya kunsa min al-hazayani wal kubri wal buhtan na kafirci da shirme da kire fa kulluhu talbisun wa dalal dukkan shi bata ne ta kuɗa ne ta kuɗa ƙarya ne wa tahribun wa tabdil canzawa ne da jujjuya addini wa man saddaka bi zalika wanda ya gaskata wannan awai sai haka. ko da abin daidai ne ingantacce ne kana kafiran mulhidan Kabiri ne mulhidi ne saddan an sabilillahi ta'ala ya toshe hanyar Allah madaukakin sarki mukhaliban li millati rasulillah ya saba barkin manzon Allah mulhidan fi ayatillah ya kauce ya zama mulhidi cikin ayoyin Allah mubjilan li kalimatillah ya canza kalmomin Allah fa in azara zalika in ma ya bayyana haka wa nazara alai ya toge akai yana jayayya akai kana kafiran kafiri ne kaga sun kabir, sun nuna littafin kafirci ne a ciki wanda kuma ya dada abin da yake ciki ba musulmi ne haka nan shekul islam ibn taimiyya shi da ma maganganun sa a bayyana ke kan irin waɗannan mutane da masu irin wannan aqida ibn al-qayyim al-jawziyya shi ma haka ya bada. fana'ul qa'ilin bi wahdatul wujudi masu cewa komai ɗaya ne fana'in da suke kuwa fana'un batilun fi nafsi fana'i ne batili a karan kanshi sannan kuma ya kunshi inkarin ubangiji da inkarin rububiyyar ubangiji sannan wa huwa ghayatul ilhadi wa zandaqa wani gure yace wa hadha akbar min kulli kubrin wanda yafi kowane kafirci kafirci wa hadha min kulli ilhad yafi kowane tabewa haka nan az-zahabi da yazo kan littafin fusul hikam wannan fusul hikam din ba akwai su ba da suna nan suna karanta suna bin mai littafin zaka ji az-zahabi da yazo sai ce fa in kana la kubra bi in ba kafirci a cikin wannan littafi fama fi duniya kufurun a duniya babu wani kafirci shi wannan littafi na ibn arabi in ka ce ba kafirci a cikin littafin to a duniya ba kafirci nas'alullahi al'afwa wan najata fa wa ghawsahu billah ce muna roƙon Allah ya kare mu muna roƙon Allah afuwa sirajaddin al-bulkini ibn hajar al-asqalani yace na tambaye malamin mu imam sirajaddin al-bulkini akan ibn arabi fabadara aljawaba bi annahu kafir sai gaggawa ce kafiri ne fasaltu an ibn al-farid sai da tambaye kan ibn al-farid fa qala sai ce la uhibbu an atakallama bi bana so yi magana akan ibn al-farid qultu sai na ce in inji ibn hajar fa mal farqu bainahuma wal mawdi'u wahid me bambancin su dukkan gidan su daya ne yan wahdatul wujudi ne wa an shaddahu min min taiyya akwai ta ta'iyya ta ibn bari wanda a cikin ta wahdatul wujud ne ibn ibn hajar ce sai na rera mai wannan baitocin fa qata alayya ba'da inshadi inda ti abyan ina fara rera su baitoci sai ya hana ni ya katse ni sai ce haza kufurun haza kufurun wannan kafirci ne wannan kafirci ne wannan magana ta ibn hajar tana cikin lisanin mizan muhammad aliyu shaukani imamu shaukani yana littafi a tsawari mulhida ta kubba zararru masu kaifi al-qati'a masu yanke li ala'iki arbabil ittihad masu yanke wuya da jijiyoyin masu cewa komai Allah ne sunan littafin kenan yace kadai aslamtu laka ayyuhan nazir fi hadha al-muqtasar ma sadara an ha'ula'i al min al allati kullu wahidatin minha akbar al yace ya kai mai karatu mai duba wannan littafi na gaya maka abin da ya fito daga waɗannan mutane tafafu wanda kowace magana ta fi kafirci kafirci sai ce ba in kunta ta, kuma mai wahidatin min makalati al-maqalati ala sahibiha bil kubri in ba ka hukunci da kafirci kan mai waɗannan maganganun fama fir'auna wa hama wa namrud da dai ka fi idanun kamara, in dai mai wannan maganganun baka ce mai kafiri ba to fir'auna da hamana da namaru da abun ka ba kafire bane wallahu musta'an wal maw'idu yawm aljam shi za mu hada a gurin Allah ranar da za a hadu haka yi bada tuddik hasan khan wani malami ne da aka yi a nahiyar kafa indiya al-bukhari al-kinnauji yana cikin malaman hind an gabe shekara ta 1248 yana ta mani ita kada duk wanda ya kudirce annama dalla alayhi alkitabu was sunna abinda alqur'ani da sunna suka nuna min bayanin tauhid na bayanin tauhidi almujma alayhi bain al-anbiya'i war rusul tauhidin da annaba da manzanni sun hada kai ya kudirce cewa huwa tauhidul amma shine tauhidin da magarin mutane duk wanda ya kudirce haka wa tauhidul khassa yake tauhidin ke bantatu ko wa'adatul wujud shine cewa komai Allah ne faƙad ya khala a rifƙatar islami an raƙabati wanda ya cire rigar musulunci daga wuyan shi wa adallah wa rasulun min mamaki dukkan littafin kaula akwai inda yi wannan maganganin mun taɓa karantawa a nan sai da kun manta ce la'ilaha illallah tauhidi ne na amma La'ilaha illallah tauhidi ne na gaba garin mutane in ka ƙara ɗan ɗagawa sai ka zo kana la illahu da la ilaha illallah da la na gaba garin mutane ne ma'ana ai kana faɗar wanda baya nan ne ba abin bauta da cancanta sai shi kaga baya nan in ka tsara taka mataki sai ka zo kana la ilaha illa anta ba abin bauta da gaskiya sai kai wai ka bai zuka ɗan ƙaro matsan ka matso gaba kana ganin Allah da kana la ilaha illa anta idan ka tsara takawa sai ka zo la illa ana ba abin bauta da gaskiya illa ana sai ni kuma ni din nan tana nufin To wai shi yasa suke cewa mahajubi za ku suna ta ai mahajubi ne wai mahajubi kai ba ka ganin Allah amma hajabi to da haka kai mahajubi ne wanda yake ba mahajubi ba shi yana ganin Allah domin da wanda yake gani alloli ne a gaban shi wannan magana ta ta la ilaha illa ana tana cikin jawahirul ma'ani to in gaskiyar magana za mu yaki waɗannan abuwa in dai da gaske za mu barranta kai yana da kyau amma mu barranta daga waɗannan maganganu barranta da masu wannan maganganu wallahi in ka koma ga da suke ɗaukowa akwai maganganu game da muka karanta sun kasa ilimin bai na zahiri da na baɗi, ne na shari'a da na hakika yanzu in suka zo suna karewa suna kabar yaran sai su ɗauko maganganun shari'a din wanda akwai su cewa ban da masoyi kaman manzan Allah ba wanda za a bi kaman manzan Allah ta ga wannan maganganun idan muka yi magana ku auna ta da alkur'an da sunna wannan duk akwai su amma akwai na hakika ba sa da kowa kuma yaran sun sani akwai da ka kai da kake kallon wani kallon ke ma ɗayan biyu ko ka sani ka ɓoye ko kuma kai ne baka san abun ba kana da awar da bin shehu ne amma baka san maganganun shehu ba ko kuma sai ka sani ka ɓoye da haka ba za su da kai ba Guda haka dole ne in da gaske za a yaki abin da gasken gaske matakin barranta ɗin abu ne mai kyau amma a ƙara a yi gaba a barranta daga dukkan littafin da zai kunshi kafin wannan littafi kuma yana da kyau ɗalibai mu ƙara kusanta shi da karantawa littafin ibn taymiya ne as-sarimul maslul ala shatimir rasul zararren takobi akan wanda ya zage manzon Allah wannan littafin kun gan shi gaba ɗaya shafi ɗari biyar da wani abu ko ɗari shida da wani abu a kan kare martaban manzo Allah ibn Taymiyyah rubuta shi kuma tun da ya rubuta shi zuwa yau daga lokacin ibn Taymiyyah zuwa yau ba a samu littafi ne wannan ba sai dai wanda ya sama da shi ko za a ce za a iya hada da shi ko kuma wanda bai kai shi ba dan inda za ka karanta littafin za ka yi mamaki farko abin da ya fara buɗe littafin da shi ibn taymiya yace inna man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam wanda ya zagi annabi min muslimin aw kafirin musulmi ko kafiri fa innahu yajibu qatluhu wajibi ne a kashe shi wannan magana da ya faɗa sai ce mazhabun alaihi ammatu ahlil ilmi maza ba ce da dukkan malamai suna kanta cewa duk wanda ya zagi manzan Allah musulmi ne ko kafiri a kashe shi wajibi ne sai ce qala ibn al-munzir ibn al-munzir yana cewa ajma'a awamu ahli al-ilmi malamai gaba ɗaya sun hado ala anna hadda man sabba nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-qatl cewa haddin duk wanda ya zagi manzan Allah shine kashi kashewa da shi ya da littafin karshen littafin kuma bari ku abin da ya bayan ya kama ganganu da sabani da adilla da dalilai sai ya cike da maganar zagin sahabbai ya cike da maganar bayan maganar zagin annabi sallallahu alaihi wasallama da maganar zagin a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya kawo maganar zagin sahabbai da hukuncin wanda ya zagi sahabbai da abin da malamai suka faɗa a kai saboda mai saboda suna da alaƙa da juna Su wanda zai zauna ya dinga gaya mutane bukhari makaryaci ne imam muslim makaryaci ne imam tirmidhi makaryaci ne ibn al-arabi makaryaci ne ibn hajar munafiki ne a eh, ibn hazm tsinanne ne sannan yace ce anas dan malik makaryaci ne abda amr bin al-as muawiya bin abi sufyan mughira ibn shu'ba talha da zubair yace da su aka a kashe na a kashe sayyidina usman sannan waɗannan sahabbai dukkaninsu da hannunsu wajen kashe fejina usman na na aisha ta gabar wanda ji zai karanta mutane wannan a hankali a hankali sai ya shiga martaba annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan ka fara rena abokan mutum gaba ɗaya kan shi ma ka rena shi duk wanda ya rena abubakar ya rena na umar ya rena na usman ya rena waɗannan sahabban manzo Allah to za ka ji shi yasa mai wannan da'awar shi ma da ya tashi karshe sai da ya dangana da manzo Allah sai ya ɗauko jumla a hadisi jimlar da ba wanda zai mata wannan fahimta a duniya sai ya fassara ta da mummunan fassara sai ce haka aka ce annabi yayi in kuma za ka kashe ka ce ina inda annabi ya hakan faɗi inda nuna inda aka rubuta ba zai nuna ba a yi na buga mana misali a nan hadisin da ake cewa mace tana zuwa yarinya ko baiwa tana zuwa ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya rasulullah ina ina da bukata gurin ka manzo Allah ce faɗi inda yake so in zo su ce to ma da guri kaza manzo Allah ya je gurin ya biya mata bukatar ta kai yanzu a matsayinka na musulmi aka ce manzo Allah ya biya mata bukata me zaka bayyana wata damuwa ko to amma sai bazara ce a an ce maza Allah je yi lalata da ita waje fada maza Allah wani in za ka kashe shi ka ce kawo malam musulunci da ya rubuta wannan ba zai nuna sai ce wai haka aka ce wa annaba bukhari da haka wannan hadisi karya ana zai karyawa ne shi bai basara haka to kana ɗauko wannan maganganu munana kana rabawa kana rabawa kana raba annabi sallallahu alaihi biyan sa hankali kuma gana ce musu girman manzo Allah to da haka za a za a tafi a kai shi yasa masu waccan akida ma zagin manzo Allah in tafiya tafiya za ki a to bayan bayan wani ya mana cewa malami ma sun ce manzo Allah yi kaza yanzu yanzu abin da yake nan kowanne a cikin muna aka ce wani namiji ne sai aka yabe shi yana da mazantaka shi har iyalinsu sun yaba namiji ne kushe shi akai ko yabo ne yaban shi akai inda za a gane mazantaka abin yabo ne mai sa titina mutum shiga suka shiga da sai da magungunan basir da shawara da kaza da kaza ba dan ana ganin wanda yake da rauni ba namijin ba ne ai ana ganin mai karfi shi ne wanda ba bukata waɗannan abubuwa da haka yana cikin yadda Allah ya halicce mu mu yana cikin kamala da namiji a gaba ya bukatar waɗannan ƙwayoyin da waɗannan abuwa ne kamala ce a halitta ba na kasu bane to sai hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama an bashi wannan kamala biyar da dukkan sauran mutane shi ke nan sai ɗauko irin da izgili ne ita ya ɗauko inda bai yi magana ba ka zo karanta mutane hadisin ba wanda zai ji wani abu dan nan mun sha da cewa hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu sannan wasallam ya tsubu ala lisanihi yana zagaye matansa sai sa'a a lokaci daya sa'a din na jahilci ne kace awa ɗaya jahilci ne sa'a ba awa da take ne sa'a a lokaci daya labarin sa'a a cikin alqur'ani ko sunna ba awa ɗaya yake nufi ba wannan awa daga ba ka sa wani lissafi to an ce maza na cewa su a lokaci guda mun karanta wannan ba wanda ya ji wani abu a jikin shi amma yau da aka zo aka bankara shi aka fito da shi aka juya ma'anar shi sai aka waye gari in ka faɗa sai da cewa, cewa ai kamar zagi kai to haka haɗi sanda karanta a baya wanda ka karanta su ka wuce tsalo baka ji komai ba sai a dawo da su a bankara sai a dawo a bankara Ke maza Allah ya auri na rasa biya bayan ya je yakin khaibar an dawo ta zama cikin ribatattun yaki maza Allah ya ta ya aure ta har anas dan malik Allah ya tsara masa yarda yake bada labarin yadda aka yi walima da komai a dawowa manzo Allah a wani guri manzo Allah ya ce aka hada gari aka yi walima aka yi kwana uku a gurin aka gaba da tafiya da ya zo ya dauki wannan hadisi sai ya ce a kenan an ce manzo Allah ya sadi ina magana da a hadisi an kawo da cikin ribatattun yayi ta fada ka san annabi sallallahu alaihi wasallama da wani ne ma ya dauke shi cikin sahabbai a ga ya manzo Allah cewa ba ta dace da kowa ba sai da kai saboda ta fito da gidan manya manzo Allah ya ce a dawo da ita aka dawo da ita ya mai da ita karkashin shi a matsayin baiwarsa Allah ya halatta masa ita kai ba ma baiwa ba ya ma idan ta zuce manzo Allah na ba kai na manzo Allah ya halatta ce na aure ko ba bukatar sadaki ba bukatar shiru ya halatta duk wanda ta ce ya rasulullah ina kan ka da aure manzo Allah ya gana ma ce na aure ki shikenan an gama wannan kudusiya ce ta manzo Allah to bare kuma wannan bai wata ce ya yanta ta a wata riwaya ma sai ne ba ta zabi ya yanta ta kuma ya aure ta wai yanzu da manzo Allah ya aure ta daraja ta kara ko ko kasa dai daraja ta kara amma sai wani zo ce an mata tilan an mata tilan sai ta ce manzo Allah daidai yake da kowa yanzu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ko ko ko gwamnan Kano Ganduje ake magana ko ko na biyu ko na me aka ce ga wata mace ya ce zo aure ki ce ta da ka ce mata tilas ai gani za ya ai ta ai ta yi gaba ta aure gwamna to bare matar da manzo Allah ya kenta ta ya aure ta kace wai an mata tilas wai tilas wai shi da aka wannan tade ne aka yi mata to duk irin wannan tana cikin irin wannan akidin daga nan ake tafiya sai abuwa duk su ta fitowa wajibi ne akan kowane bangare sai ya bara daure su ɗaliban ilimi da malamai wajabta su karantarwa da ilmantarwa iya abin da za su iya yi kenan karantarwa da ilmantarwa da kin abin a zuciya da bayyanawa kuma masu mulki wajibi a kansu su yi iya abin da za su iya yi kuma ni ban ga wani uzuri ba ga wanda yake mulki a irin kano ko a katsina ko a jigawa a wannan jihohi namu na arewa wanda fiye da kaso 90 musulmai ne wani ya taba manzo Allah kuma ya tabbata yayi ka tsaya kana wannan gulu ba ka da wani uzuri a wurin Allah magana wani constitution ba wani constitution abin da zai hana kai akwai abuwa da yawa da yake da constitution din ya hana ka ya hana kuma kana yi to da haka in za a yi wannan ba kuma zai tsaya kan shi kaɗai ba ko shugaban ƙasa yanzu a matsayin shi na musulmi shi ma yana da dama ya ɗauka taki kan wannan a matsayin shi na musulmi don kamar yadda muka faɗa ana abubuwan da ba wannan ba ka ga an ɓatar da mutum an daina ganin shi shi wanda ya wannan shi ma a fatar da shi ba mu ce sai kun fito fili kun gayyaci mutane ba da kuna tsoron kada a yi muku ta a duniya tunda yanzu akwai masu dawa kare haƙƙin ɗan adam amma ba ba kare haƙƙin ɗan adam ɗin ba banda musulmi banda musulmi shi musulmi ba a dawo kare hake in banda in banda iya shege duk wannan kashe mutanen da ake wai ana jin tsoron aje yi bambin din masu wannan aje ji wai masu kare hake na adam zan su to mai kare hake nan adam din su wanda da ake kashe wayan adam bane to da haka in kuna jin tsoron waɗannan za su yi ta za a yi surutu za a faɗa mai kuyi a ɓoye dama ce kuke da ita ku yi idan kuka yi kuma a gurin Allah kuma bata kuma ba duk wanda ya zagi maza Allah dan an zubar da jinin shi an zubar da na fansa ba wani abin da ba wani dama dan mu hadamin jinin shi zubabbe ne abin da ake bukata a shari'a tabbatar yayi da haka ba da wani uzuri tsakanin su da Allah madaukakin sarki yau lokacin gaba ɗaya ya tafi a wannan da haka abin da muka bada zan daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa wannan tallacoci guda biyu zan tura su a guruf din da muke tura karatu wanda bai sa ba ya ɗauka wanda kuma dama yana da ita to shikenan ya wadatar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu